Assalamu alaikum kowa ya sauna. Allah ƴan uwana matasa akwai abin da nake so wanda zai amfane mai amfani kanmu. Kamar yadda shi shugaba ya mana magana. to mu ma muna da kyau mu kara mishi gudunmuwa ɗari bisa ɗari. Mm, gaskiya ne. Na farko mm-hmm. jama'a mu muna da ganganci a garin nan. Mm-hmm. Na farko ba mu da fasfor. Mm. Wannan kwansila in ba mu da fasfor ba mu da karti dandite mhm. in ka zo ka kai concealer za ta amfane mu amma mafi akasarin mu 190 din nan mhm. wallahi kowa ba shi da kart ba shi da concealer mhm. amma concealer dan Allah da annabi jama'an mu dukkan mu nan kowa zai gan mu kuma kowa zai ji mu insha Allah dan Allah da annabi mu ba da gudunmuwa ni concealer ni ba nan nake aiki ba amma na yi magana ne akan abun da yake tafiya a cikin kasar mu to assalamu alaikum ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zama ina kashe da kowa da kowa na yi makuwa fatan alkhairi gaskiya alhamdulillah na ji daɗi sosai ta sosai wallahi yadda na ji wannan bayani na wannan baba na mu wannan shine baban mu duk wani wanda ka gani nan cikin libya to wannan ban Allah magana kai amma dan Allah ni kiran da nake zuwa gare mu matasa Nigeria dan Allah kiran da muke akwai wani ganganci da muke yi musamman a cikin social media a social media din ma a TikTok akwai abubuwa wanda sun dan faru kwanan baya wanda mafi akasari mun ga mutanen mutum fito suna ta zagin ambasadawa da sauransu wannan duk bai dace ba shi ya sanya shugaba ba abin zagi bane ba kun je yanzu irin ga da ke kuma gaban kuna shi dan haka dan Allah ya duk lokacin da wani ya shigo ko aka yi wani abu ba kar ka fito kai ta zage zage ba tare da ka ba wannan kuma ne ko ba kuskure ne dan haka abin da ya kamata mu ta addu'a kuma Nigerian da inda yake ya kamata mu zama mutane masu wayewa ka gane saboda da al'amura an bakar wayewa ta zamani gaskiya akwai sauna sannan mun mallaki takardu dan Allah mu daina zagin shugabanninmu mu daina tiktok an shigo ana wani abu ko kuma kada ai wani abu to kar ka shigo kai ta zagi in ka ji wani na yi kai kokari ka dan fahimtar da shi bai kamata wannan abin da ke in yana so ji labari yadda abin ya kamata to ya zo nan wani zai samu labari insha Allah dan haka dama an ba mu damar ni ba ni ba ka in da na iya hausa zai wannan magana kamar misali in ka zo ne ambasad na kowa ya ji abin da ya ce ambasad in da na iya hausa zan zan ga mishi abin da ya kamata in kai ka zo kace zaka gansu babu wanda lokacin ka faɗa da su ko da wani yare da ka ce mishi ina son zai kaza ba su da lokacin ba su da lokacin ka haka masalan mutanen Nijar nan ni kaka gani ban ta Nijar ni ina nan amma kullum mutanen Nijar sai ka wani nan saboda na san su duk gabarin su in na zo na ce ina son in gani mati zai su ce ba su da lokaci in na zo nan ce zan ga maftar ba su da lokaci in na zo nan ce zan ga dauda ba su da lokaci ina wanda zai bani lokaci kai ka zo kana son maka takardu ku ruko mai zai san da shi to assalamu alaikum yan uwana musulmi kun gane ku ga majalisa dangace da magana wadda ambasar da yayi ce kamar yanzu misali wani abin da wanda ya rubuta farko shi na tafiya gida ka gane ko nan nan mun sha zakuwa nan bakin kofa sai mutanen da ke gadi bakin kofar da ce shi ka gawa ne shi ka gawa ne a gane ko sama da wata uku dan basar shi na ba ko ka zo mu muka su nan mu nan mun ka gane amma kullum sai mu shi an ce ai jirgin kaza ya tafi da wadanga wadanga an tafi da su ka gane kuma kamata a amsa eh. yanzu ai yadda ake shi na sai shi tun yana nan ne su sunan tsara haske ne kadan sanan kara muna ji muna dai ji ya ce duk wanda ya zo ya ce a bashi wani abu ya sa jirgin banza in dai ka san an tambaye ka kuɗi ka bada a zo a gaya mishi kun shi da kunnan kushi ya gaya mu haka to ba shi nan ba ka ku zo kuma ku ta dungula kuɗi ku ce lalle ga kuɗi sai an samu in aka kama wanda ya amshi kuɗi da wanda ya bada kuɗi duk hukunci guda ne za a yi don ku sani mai amsa kuɗi ba ne a haura ka da wanda ya ɗauki kuɗi ya bada duka lahi guda ne saboda da ka ga wajen gibe ta yaba baka samu tayi a cikin jirgi ka ce a ni na ba dubu guda ba a tayi da ni ba mm. a kawai ji kake kai mai gaskiya ne dukkan da mai kuzari don ku sani shine abin da zan gamu dama wanga abubuwa suna muke gaya ma mutane da yawa kana yi ba a amsa su a cikin wannan jirgi kuma wanda ya zo ya amshi kuɗin ka ya ce maka a'a ka gayi zan gyara maka la ya gaya maka hanya ne ta cuta ka gane ko shi ya amsa kudin ka maimakon ka je ka gayi ka ce ya amsa kuɗin ka ce a'a ka gayi in ka gayi ba a tsaya da kai ya ƙara yi ma ƙarya saman ƙarya ka gane ko ba a

kai ma mutum da ka bada kuɗi kai ma ka dai ya kara mazawa yawwa ita me yasa aka idan ka kani ba fa kan kun kana rubuta ka magare sannan sai ka bada kuɗi dan a hidda dose shi kai a sa naka kai mine ne ka tausaya mai wannan da za a sidawa kin nan ka san wane ne ta kan yiwa wani marishi lahiya ta wani mine ya hika matsala wani yana matsala gida hu sai ka bada kuɗi an ka danne shi kai kakka kuma sai ka ji daɗi ka ce eh mu mun bada kuɗi an ɗauke mu kai da shi ko a wajen Allah laihin da ka gane ko duk da kai rashi wani mortashi da wanda ya bada da wanda ya karba ne ka gane ko sannan inda ba a bada wanga da ba a badawa ba da ya zo karshe abin da ya zo karshe dan in mutum ya zo wurin ka baka bashi dole zai bari ka je ka nemi hanyar da zaka kai kai ayi daga cikin amma da zaka yi amma passport din da ta suna har yau al'amarin ya ki warware an yi magana ba sai ba kun ji dai a wajen ya gura ya ga ya jama'a shi kenan bayanin da aka shi kenan kamar yadda an ka ce an tsaye da rubutu aiki da wannan lokaci sai lokaci ya yi abin da an kira yi saboda tun an ka ce sa lokaci gyara aiki yana da kuma ana yi haka nan

kuma ya kawo kullum ina gaya musu cewa mutumin da biyu suke taka doka kowane irin mutum na da ko ni daga magana gana in doka ta kama shi ka buge shi sanda babu magana ya hawa ni kan ka sarari ko cikin da ni magana ne an mutum yi laifi babu magana a ahimi saboda in ka yi ahimi gobe zai kuma in ka gana taka doka na yi laifi ko nisan da ka kafin ka ga an sami da alaƙa korona na

amfani da a kuka ji insha Allah kuma da insha Allah da zaman kuma ainihin malaka girma ba su kira mu kuma gabatar da wannan aiki insha Allah kun ne ya ji jiki ya tsira insha Allah muna godiya insha Allah mun da